masu gwada cewa tabbas yadda suke gudana inda akwai wanda yake gudanar da su akwai wanda yake kula da su wanda yake shine Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tabbatar da wannan da cewa inda fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab cewa lalle a cikin halittar samai da kasai da sassabawar dare da yini shigan su cikin juna ko wannan yana nan ya kau wani ɗan uwan ya shigo abin haka yake ta tafiya continuously wannan akwai abin lura ga ma'abuta hankali akwai abin lura ga masu hankali domin wa'annan halittun da kuma yadda suke tahiya bayi suna kallo suna ganin abin da ke faruwa kuma abin bai tsaya ba wani ya gwada dole akwai wanda yake yi wannan aiki akwai mai kula da su haka Allah madaukin sarki yace sanuhihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid cewa da sanu zamu nuna musu mu a cikin sasanni cikin sasanni shine sasannin duniya ko a tudu ko a ruwa kamar da ake cewa ko a sama ko a ƙasa halittu ga sunan birjit masu gwada samuwan Allah maɗaukakin sarki bal masu gwada cewa Allah ta'ala shi kaɗai ne wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun saboda ka duk abin da ka yi kalle shi da idon ka yi mishi kallo na basira ka gai da aka samar da shi da abubuwan da yake tattare da su masu ban mamaki da yadda al'amarin tafiye shi take farkon shi tsakiyar tsakiyar shi da ƙarshensa abu shakka zai gwada maka aya ka karfa mai nuna maka cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi yake samar da wannan abubuwa kuma shi yake gudanar da su haka kuma ya ce wa fi fusin ko haka kuma za mu nuna musu ayoyin mu a cikin kawunansu to haka mutane su kan karan kansu in sun kalli kansu halittar su yadda take farkonta da yadda suka zo duniya kamar da baka ishara a wancan zama da yadda rayuwa za ta kasance a farkon zakon su duniya da in sun tasa da in suka zama mutane da kuma yadda suke tara raguwa da ƙarshe wanda Allah masa tsaurai yadda yake ƙanƙarin rayuwarsa ya koma cikin arzalil umri ya koma rayuwar shi kamar yadda mahaifiyar shi ta haife shi ya shiga cikin rauni komai sai an yi masa kamar yadda kasan ake kula da ɗan jariri daga bisani kuma ya mutu wannan shi ne wafi an fukuhin kamar da wani yake cewa wafi an fusikun afalatun tubsirun akwai ayoyi masu girma a cikin kawunanku ku yadda Allah halice ku da yadda kuke da yadda ya samar da ku da yadda al'amari ku yake afala tufirin shi ba gani ne saboda kadan adam ya tsokaci akan halittar shi shi kan kanshi da yadda yake da abubuwan da suke tattare da shi to akwai dalili akwai hujja akwai aya mai gwada mata cewa akwai Allah bal akwai hujja mai gwada cewa Allah da sarki wa da yake la shirika lahu to Allah ce zai ci gaba da nuna mutane wa'annan ayoyin hatta ya tabayyana lahum annahu al-haqq har sai lamar ya bayyana ga su mutane cewa lalle Allah ta'ala gaskiya ne akwai shi tabbas aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid shi ubangijin ka ta'ala bai isa ba akan cewa shi mai shaida ne akan dukan komai shi halarce ke akan dukan komai to wannan shine to wannan dalili da da ni ishara zuwa gari shi yanzu mun karanta shi satin da ya gabata don haka abin da ya rige mu kammala a cikin wani dalili shine fakara ɗaya yake cewa fa ayatul mursalina wa ijabatu da'ina wato fa ayatul mursalina to mu'jizojin manzanni wa ijabatu da'ina da karba addu'ar masu addu'a wa ghawtul makrubina da yi bakin ciki ga masu bakin ciki ina fatan gani adillatun mahsusa cito wa'annan dalilai ne da ake ganin su ido da ido ko kuru-kuru tashhadu shahadata yaqinin da suke shaida shaida ta yaqini ta tabbas bi wujudi mursilihim bi wujudi mursilihim da samu wanda ya aiko su su manzannin kenan wa mujibihim da kuma wanda ya karba addu'ar su masu addu'a wa mughithihim da kuma wanda ya agaji su masu hama da bakin ciki wanda ya agaje su ya kawo musu da abin da fama da shi da bakin ciki wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala ce to shine Allah madaukakin sarki wannan kamar nace shine cikon wancan bayanin eh, duka dai akan ishara ya zuwa ga cewa dalilai ko kace abubuwan da mutane suke ganin su da idanunsu kuru-kuru suna daga cikin jerin dalilan da suke tabbatar da samun Allah madaukakin sarki bayan bayanin da ya gabata shine ke shafa ayatul mursalina mu'jizojin manzanni mu'jiza kamar da aka sani shine abin da ake baiwa wani annabi mai cike da ban mamaki kuma kace da shi gagara koyo shi ake ce mashi mu'jiza manzanni daban-daban da Allah ya turo su ya ba su mu'ujizoji kuma mutane sun gane su kuma tarihi ya rubuta su da haka mu'ujizojin manzanni suna daga cikin abubuwan da ido yake ganin su ina fatan gaji yanzu annabi Musa alaihi salatu salam an ba shi mu'ujizoji daga cikin mu'ujizozinsa akwai sanda wace yake jefawa sai ta zama macijiya wannan ya tabbata kuma tarihi ya rubuta shi sannan Allah ya mana wahayinsa alkur'ani an karanta shi sannan daga cikin ujuzinsa akwai eh, ya fitar da hannunsa daga jai sai hannun ya koma fari tas da kasar fluorescent sannan idan ya sake mai da hannun nashi kuma hannun ya koma normal ina fatan gani <clears throat> annabi ibrahim alaihi salatu wa salam an saka shi cikin wuta bai koni ba wuta ko mai hadarin gaske ina fatan gani annabi isa alaihi salatu wa salam an ba shi ma jerin mu'ujizoji daga cikin sa akwai cewa yakan ɗabi yunƙu ko taɓo ko laka ya tura shi ya tsawara shi kamar tsutsutsu ya jefa shi kuma kawai sai ya zama tsuntsu da izini la ina fatan gani yakan warkar da mutumin da yake da ciwon baras sha yanzu magani yanzu kamar da wasu ke cewa mutumin da yake ma kuma an haife shi a matsayin makaho shi ma yakan warkar da shi duka wannan mu'jiza ce da Allah ta'ala ya bashi mutanen da suke zamani da tare da shi sun gane ta kuru-kuru kuma tarihi ya rubuta ta to shine ke to irin waɗannan mu'izozin na manzanni da kuma wasu jerin mu'izozi masalan da zamu ce an wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wasu suka rayu da shi sun gade su tarihi ya rubuta su bal wasu mu'izozin sa sallallahu alaihi wa alihi sallama ba su gushe ba har yanzu suna nan kamar alqur'ani mai girma kamar a ce da kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an je wurin tafiya tare da shi da sabbansa mutane suka buƙaci ruwa babu ruwa sai yace cikin mutane akwai wanda yake da dan ruwa kadan aka bi bincika sai aka samu wani akwai dan ruwa kadan da ya rike ba su kari a sa bai shi aka su ina fatan gani aka kawo su aka zuba cikin wani babban abu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya saka hannunsa ciki ya cire ruwa suka yi ta zuba cikin wannan babban daron ko kwano ko tasa ko mikakya shi ko kwaya ko masaki ce kowa ya zo wanda ke son ya sha ya sha wanda yake son yayi wanka yayi wanka wanda yake sayan alwala duk abin da zaka yi duk gungun sabai masu yawan gaske kowa ya zo bukatar sa ruwan ba su kare ba daga bisani ya matsaya ya tsunsa ruwan ya tsaya sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan gagara koyo ne mu'jiza ce to abin da ke cewa irin wannan wa'annan mu'jizozi na manzanni shine fa ayatul mursalina kuma wannan mu'jizozi ne wa'anda ana iya ganin su da ido sannan ya ce Wani ya ijabatu da'ina da karba addu'a masu addu'a mutane da yawa tun a da kuma har a yau kana iya gani daga wani bawan Allah ya daga hannu ya ruki? Allah ta'ala nan take kaga Allah ya karba ni addu'a kun gane ko a yi addu'a kaga addu'ar yanzu kamar yankin ba Allah ya karbe ka kun fahimta annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi addu'a lokacin da aka ji yakin masar kuma ya roki Allah ya ce Allah ya hallaka kafiran nan wannan safiya kuma haka aka yi ina fatan gani to kana da kamar da ke cewa ko a da ko a yanzu ko kan kila kashi yayi ko ka ga wani yayi wata matsala ta taso gaban ka ka daga hannu ka yi addu'a kuma ka ga bukatar ta biya wannan shine ijabatu da'ina sannan wa masu masrubina da aga zamu masu fama da bakin ciki Mutu yana cikin wata irin damuwa a gabansa sai Allah ya kawo masa dauki ko sai ya samu mafita ya samu agaji da wannan bakin cikin da yake fama da shi ya kau Sun gane ko wani lokaci haka ne yana kasancewa sakamakon kila yin addu'a wani lokaci kuma yakan kasance ba ma yi addu'a ba Ba kama yi addu'a ba Allah ya kama ka ina fatan gaji annabi Musa alaihi salatu wa salamu Fir'auna ya biyo su da shi da bani Isra'ila da suka baro Misra suka biyo su da zimmar su ci musu su hallaka su su ga bayan da tawaga mai girman gaske annai musa ya fito da zimmar su tsere suna zuwa gaban su suka cimma kogi suna a haka yaya za a yi su ga kawai sai ga fir'auna da sa sun sun karu da wannan tawagar da cincirin don jama'a masu yawan gaske wanda babu yadda za a yi jama'ar annabi musa a ɗabi'a ta hankali su iya kara su kuma gaban su ga ruwa ba jirgi gare su ba su da komai to kaga wannan yanayi ne na damuwa kwarai da gaske yanayi ne mai haɗari mutane da musa sun shiga cikin damuwa sosai sai suka gaya masa ina lamu jiraku da tabbas shi kenan samu ta kare za a za a riske mu amma ni Musa ce da su kalla inna ma rabbi sayahdi haka ko aka yi da fir'auna ya tun karo su yana zabi da su da wurin sai Allah ta'ala ya umarci annabi Musa cewa ya doki ah, shi gulbin da sandansa idan doke shi da gangansa to yanzu shi gulmin zai kece ya zama yabasa wuri busasshe kawai su samu hanya su lafiya lau haka yayi mutanen su suka wuce da fir'auna ya zo a wurin sai ka kamar da hanya ta samu kenan ko da aka sai ya bi hanyar da shi da mutanen sa da zai masu wani su masu tsallaka tun da hanya ta samu su je da kashi su musu sai suka ga tsakiya kawai ruwan sai nawo shikenan suka halaka wannan shine halakan fir'aun da wa'anda suke tare shi a wannan lokaci yanzu abin nufi anan shine annabi Musa alaihi salatu wassalam da mutanensa mutanensa da suke cikin hali na damuwa sosai suna matsayin makrubi amma Allah sai ka musu dauki wannan babu shakka kai ka san ba da su ce ba ba da su ce ba kun gani ko na abka ya ce da ni ah, bugun gulbin da sanda ya keke zama abin da ya zama za ka iya kiran suna mu'jiza ne na'am ga annabi Musa alaihi salatu wassalam ina fata gani amma har har wato a baiwa annabi Musa wannan wannan umurnin kuma ya buga abin ya faru kuma har su iya wucewa ruwan bai dawo ba da sauran fil akhirih to wannan taimako ne daga Allah taimako ne daga Allah da bukace mu wani Isra'ila wannan shine rawsul makrubin da makamantan su gaskiya kaga ala kulli hali mutiya ya shiga cikin halin matsi na kaka nikai amma a hakan kwatsam sai ka ya samu fita kuma har gobe kana ganin wannan yana faruwa ga ɗaiɗaikun mutane kowa a tarihin rayuwarsa ya sha ganin wannan wata matsala ta taso ko a gidanka ko a iyayenka ko a wasu wa'anda nauyi su yana kanka ko kaza al'akhiri kana tunaniya ya mene ne mafita baka san yadda aka ba kawai sai Allah ya samu maka miji wata hanya ya kama ka wajen aka gaji to wannan shine gautul makaruri yace irin waɗannan mu'jizoji na manzanni da ake ganin su da ido da kuma karba addu'a masu addu'a wanda shi ma ana ganin shi waƙiyyar da ido da kawo agaji wa masu fama da bakin ciki waɗannan jerin abubuwa adillatun mahsusa shi dalilai ne da ake ganin su da ido ƙwaro-ƙwaro tashhadu shahada ta yi da suke shaida shaida ta tabbas bi wujudi mursilihim da samuwan wanda ya aiko su manzanni bi ma'ana idan ka ga wani annabi daga cikin annabawan Allah ko mazo daga cikin manzannin Allah mu'jiza ta bayyana a hannunsa abu shakka wannan yana muhimmi tabbace hakika akwai wanda ya aiko shi kenan ko ku gani ba yawwa akwai wanda ya aiko shi domin wannan mu'ujiza ba shi yi ta ba sannan kamar da muka ce haddi ne challenging ne ga zurko ne kafirin da suka yi zamani da annabawa ko manzanni irin mu'ujizan da tabbai yana hannun annabin da suka yi zamani da shi su ba su iya yin ta kun gani sannan muka ce shi kanshi annabin ba yin sani ne ba daga Allah to kaga bayyana mu'ujiza a hannun manzo daga cikin manzannin Allah dalili ne wato da yake tabbatar suwa ta oke yake ba da shaida shaida sai ƙini bi wujudi mursilihim da samun wanda ya turo ko ya aiko su manzannin shine Allah ta'ala wa mujidihim wa mujidihim kamar kazalika dalilai ne da suke gwada cewa akwai wanda ya karba addu'a masu addu'a ba mun ce wai ja musu da'ina ba yanzu da kaga mutum yayi addu'a muka ci ko a da ko a yanzu kaga bukata ta biya wannan yana gwada akwai wanda ya ni. addu'a shine Allah subhanahu wata'ala Ku gani ko sannan wa mughithihim dalilai ne masu gwada cewa tabbas akwai wanda ya kawo agaji ga su masu hama da bakin ciki shine wa mughithihim ba mun ce ghawtul makrubina ba kawo ɗauki da agaji ga masu fama da bakin ciki masu fama da damuwa to wannan hujja ce dalili ne ala wujudi mughizihim kenan akan cewa tabbas wanda ya kawo su agajin nan akwai shi shine Allah subhanahu wataala to wannan shine adillatu mahsusatun tashhadu shahadata yaqinin bi wujudi mursilihim wa mujidihim wa mughithihim wa huwa Allah subhanahu wataala shine Allah madaukakin sarki saboda ka dai wannan jerin abubuwa ne da suke gwada maka cewa tabbas akwai Allah madaukakin sarki kuma abubuwa ne waɗanda suke mutum na ganin su faro faro da idon shi don haka daga cikin kenan jerin dalilai masu tabbatar da cewa hakika akwai Allah madaukakin sarki fa akwai jerin abubuwan da mutane suke ganin su da idanunsu suke kallon su wanda muka faɗi a nan wasu daga cikin su kenan wa illa suna da yawan gaske ba ka iya lissafa su kawai ka gansu sai ka auna su da hankalinka da basiran ka yi zirfin tunani ka ga wace natija za ka samu shi ne dalili na uku sai dalili kamar ka ce na karshe ne a sharu a sharu ne shari'a a sharu shari'a da muka ce shari'a muna nufin jerin nassoshi da dalilai da Allah baraka wa ta'ala yayi wahayin su imma a cikin alkur'ani ko a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wanda su suka taru suka zama ash-shar'u kun gane ko to wayannan nasoshi da dalilai da Allah ya aiko su a wahayance suna daga cikin jerin dalilai masu gwada cewa tabbas akwai Allah kun gane ko masu gwada cewa tabbas akwai eh akwai Allah madaukakin sarki to shine ke cewa inda tadabbara ma ja'a fi fi shar'i inda tadabbura ma ja'a fi shar'i ke lalle tadabburi da lura da abin da ya zo cikin shari'a minan nususi na nasoshi lamin akbari adillatin suna daga cikin ko yana daga cikin mafi girman dalilai ala wujudu wujudillahi ta'ala akan samu Allah ba da wakil zarki lamin akbari adilla lalle suna daga cikin mafi girman dalilai ala wujudu wujudillahi ta'ala akan samu Allah ba da wakil sarki qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce afala yatadabbaruna alquran shi mutane ba za su tadabburin alqurani ba su lura da shi su yi tadabburin sa su karanta shi karatu na lura da fahimta ya ce walau kana min inda ghairillah da shi alqur'anin nan ya kasance ne daga gurin wani wanda ba Allah ba la wajadu fihi ikhtilafan kathira da sun samu sabani mai yawa cikin shi la wajadu fihi ikhtilafan kathira da sun samu sabani mai yawa a cikin shi ina fatan gani to a sharu kamar da muka ce su ne jerin dalilai da nasoshi da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wahayin su da muka ce eh, ɗaya ne ko eh, balle yana daga cikin manya-manyan dalilan da suke gwada samuwa Allah madaukakin sarki to shi ne kicin inda tadabbura ma ja a fi shara lalle tadabburi da lura da neman da fahimtar abin da ya zo cikin shari'a minan nususi na nasoshi lamin akbar adillatin lalle shina daga cikin manyan manyan dalilai ala lafi ta'ala akan samu Allah madaukakin sarki wato mutum ya tsokaci ya yi kokari ya lura lura ta ya karanta ya fahimci mi nasi yake kunshe da shi wa'annan nasoshi na shari'a tadabburinku da fahimtar su wanda zai baka damar ka fahimci me suke kunshe da shi yake lamin akbar adillati wanda yana daga cikin manyan manyan dalilai ala wujudillahi ta'ala aka samu Allah mu da tafi nan ba muna cewa kamar mujarradin a ce da kai mala'ika jibrilu ya sauka ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ba ba shi ake magana ba amma yanzu nassoshin da suka tabbata muka ce a wahayanci ƙur'anan wasu sunnatan to fahimtar su da tadabburin su me suke kunshe da shi kun gani to na shi muke magana a matsayin dalili mai girma daga cikin dalilan da suke gwada cewa akwai Allah madaukakin saboda ka shesa ya kawo kamar kace a farkon magana aka zo da aya da take maka ishara zuwa ga wannan yace qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya yace afala yatadabbaruna alquran shi su mutane ba za su tadabbara alqurani ba bi ma'ana su karanta shi karatu na fahimta shine tadabbur a karanta a fahimci me yake kunshe da shi to Allah yake tambaye mutane cewa shin ba su tadabbarin qur'ani su karanta shi karatu na fahimta su fahimci me ke cikin shi yace walau kana min inda ghairillah shi qur'anin nan wanda ya annan wannan shi da muka ce Allah ya saukar da su a wahayanci da ya kasance ne daga wurin wani wanda ba Allah ba lawajadu fi ikhtilafan kathira to da su mutane da suke tadabburin sa da suke kokarin su fahimce shi kana sai su fahimce shi to za su samu sabani da tunka da warwara a cikin shi mai yawan gaske la wajadu fihi ikhtilafan kathira da sun samu sabani mai yawa cikin shi to amma ina saboda kasantuwan qur'anin ba daga wurin wani wanda ba Allah yake ba amma daga Allah yake to sai zama babu sabani cikin shi ba taba samun sabani cikin ƙur'ani ba ko ba gani ba yawa inda qur'ani kenan da ya tabbata a matsayin nassoshi da Allah ya wahayin su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahimtar abin da ke cikin shi ka karanta ka gane ne yake kunshe da shi to da za ka kaddara wannan qur'anin ba daga Allah yake ba to da sai an samu tun da warwara da sabani a cikin shi kuma duk wanda zai tadabburin qur'ani yayi tadabburin sa tun a da har yanzu har kasa ta nadi babu babu sabani ne samu cikin qur'ani ko gani ba babu tunka da warwara babu sabanin da zai taba samu cikin qur'ani wani shi ke gwada maka cewa kenan qur'anin ba daga wurin halittu yake ba bi ma'ana ba wani mahalluki ne shirya shi ko ba gani ba to idan ko ya zama ba wani mahalluki ne shirya shi ba kenan daga Allah yake alhali kenan ko ko ba gani ba yawa domin inda daga wani mahalluki yake to da an samu sabani cikin shi to kasantuwan ba a samu sabani ba gwada ba daga mahalik yake ba amma daga alkhali yake ina fata kun gani to kuma malamai suka ce wannan ita ce dabi'ar alkur'ani idan ka yi muqaranan shi da sauran dukkan abubuwan da bayan Allah suke rubutawa suke shiryawa da ilimin da suke da shi saboda ka mutane da yawa ne tun a da kuma har wa yau suke rubuce-rubuce da basiransu da hikimomi da ilimin da Allah ya ba su mu'allafat ba ka iya ƙiga su wasu a janibin addini wasu a janibin da ba na addini ba duniya cike take da littafai malam kuma gani ba wanda ba al-kutubul munazzala min indillahi ba wanda mutane da suka bi suka rubuta su to su wa'annan littafan wa'anda bayi ne suka yi su suka rubuta su ba Allah ne saukar da su ba to cike suke da zamani, cike suke da kurakuri shi yake zuwa ce maka shi yasa malamai suke cewa aballahu an timma illa kitabu wato Allah ya ki bai yarda ba bai amince ba wani littafi a ce ya samu kamala ya ka babu kuskure babu tun da rawa cikin shi sai kaɗai littafin shi saboda ka duk wani mai rubutu da ya rubutu a duniya inda za a sake review wani ya biya sai ya ce wuri kaza bai kamata ya zama kaza ba kaza ya kamata ya zama kuma ko musta ko shi musta yake da ita ta karatu saboda ka qur'ani shine yake da kamala kun gane littafin Allah zai ala kulli hali wanda ya saukar to su suke da irin wannan kamala to tun da kuwa ya zama tabbas haka lamarin da yake duk wani littafi da ya zama ba saukake ne daga Allah ba kana iya samun shi da yan kurakurai da yan gyare-gyare da yan kaza ila mulahazat ala kulli halin amma qur'ani tun a da har yanzu ba wani wanda ya taba zakwa da kamar haka da bi da qur'ani cewa nan akwai kuskure ko akwai gyara ko ko kaza an samu tangarda babu wannan idan ka ji wani mutum ya gaya maka cewa ya gano wata matsala cikin qur'ani ba kamar ciyar wannan to shi shi ne da matsala shi ilimin sa ne bai kai ba saboda ka sai kalli wani abu a jahilci sai dauka kuskure ne kun gani yawa amma duk wani malami wanda ake cin shi malami yake na'am kun gani babu yadda za a iya karanta qur'ani ya ce akwai kuskure cikin ko ga gyara to wannan shi ke gwada maka qur'ani ke nan littafin Allah ne ko ka ce da ni ba daga mahaluki ko ba yake ba to yanzu idan ko ba daga mahaluki yake ba ba daga wani bawa yake ba kun gani to yanzu wannan yana gwada cewa akwai daga inda yake kenan in dai ba bayi suka shirya shi ba to ubangiji bayi ne na ubangiji yi ne kenan to idan na ubangiji bai ne to na akwai ubangiji bai kuma bushi na'am to shine ake so akai gari shi wannan magana saboda kan kan lura da abin da ke cikin qur'ani da muka ce nasoshi umuman to za ka yi wato conclusion akan cewa tabbas akwai Allah domin nasoshin nan kuma bayi suka shirya su ba sun fi karfin bayi to yan sun fi karfin bayi kenan ubangiji bayi ne ya tsara su wannan shine afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min inda ghairi allahi lawjadu fihi ikhtilafan kathira sai ce kuma qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'akum burhanun min rabbikum haqiqa hujja ta zo muku daga wurin ubangiji ku anzalna ilaykum nuran mubina ku mutofin ku da haske bayyananne ina fatan gadi wa anzalna ilaykum mun saukar muku da nuran haske mubinan bayyananne to ne kun ga nasti ne na alqur'ani to tadabburin irin wannan zai gwada maka akwai Allah ta'ala gaskiya yanzu Allah ne a cikin nassi na Qur'ani yake cewa ya ayyuhan nasu ya kuma mutane qad ja'akum burhanun min rabbikum hujja ta zo muku daga wurin ubangijinku kamar da karanto daga Al-Hasan al-Basri radiyallahu anhu yace burhanun min rabbikum huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi ya turo shi zuwa gare ku shine burhanun min rabbikum amma fadansa wa zanna ilaikum nuran mubina mun so muku da haske bayyananne to nuran mubinan suka ce shi ne alkurani mai girma ko ku gani ba ne alkurani mai girma to duka nassin qur'ani yana gaya maka cewa an aiko muku manzo daga wurin ubangijinku sannan shi manzon afuwan shi ubangijin naku yake kuma ya sauko muku da alkurani to ga manzon ya karanta muku alkur'ani kuma ga alkur'ani kun gane shi nassi kuma ya tabbatar da haka yanzu wannan yana fassara maka akwai Allah ko babu shi akwai Allah kenan a matsayin shi na ubangijin wanda ya turo muku da hujja shi ne annabi akwai Allah kenan wanda ya sauka muku da nuran mubina wanda yake shine Qur'ani domin inda babu Allah da burhanu min rabbikum bai zo muku ba inda babu allan, da nuran mubinan bai sauka gare ku ba amma zakkuwan burhanun min rabbikum a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan da kuma saukar da nuran mubina qur'ani mai girma shi ke tabbatar da akwai Allah kenan to wannan shine ya ayyuhal ladhi wato ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina kuma wannan nasti ne nasti ne saboda kai tadabburi eh wannan zai tabbatar maka akwai akwai Allah subhanahu wa ta'ala to ga wani nasi shi ma in ka in kai tadabburin abin da ke cikin sa waqi'iyan zaka tabbatar dole akwai Allah shi ma yace wa qala Allah madaukin sarki yace wala qad khalaqana al-insana hakika mun halicci mutum min sulalatin min tinin wato daga wani tsantsa ko tattacce abu wato min tinin na na yumbu ko na laka sun waje Allah fatan sannan muka sanya shi kowa ibo mahi. fi kararin a cikin wani wurin zama makine amintacce sun mu ji annan fata sannan muka sanya wannan digon maniyyin alaqatan ya goma sandararren jini fa khalaqana al-mul wa ta'allaqata sannan muka halicci wannan sandararren jinin mudghatan ya koma tsoka fa khalaqana al ta izama sannan muka halicci wannan wato ainihin tsokar ta koma izaman kasusuwa fa kasawna izama lahama sai muka shi shine muka tufatar da al'izama su ƙasusuwan da lahaman nama sun ba a sha'anahu sannan muka ƙagi halitta shi dan adam khalqan akhara wani halitta na daban ya zama abin da ya zama yace fa allahu Allah yayi albarka haliki na mafi kyawun masu halitta sun ba innakum sannan ku nan ɗan adam ba da zalika bayan wannan halittar da Allah ya muku mataki mataki irin wannan lamayyitu da kuma masu mutuwa ne za ku mutu sun ba inda kun sannan kuma lalle ku yau malkiyamata a ran tashin kiyama su ba za a tada ku sun ba inda kun yau malkiyamata su ba sannan kuma ku a ran tashin kiyama za a tada ku yanzu wannan shi ma wani nasti ne wanda in kai tadabburinsa abin da yake gaya maka kuma da abin da yake waƙi'iyan wanda yake tabbas ne mutane dole sun sallama akan shi to nassin ne yana nuna maka akwai Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan gaji nassin yana ishara ne ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake ko kace yayi asalin halittar jinsin lil adama da kuma ci gaba da yake yi da wato da halittar mutane har yanzu kuma har illa ila masha Allah yake cewa wani kada khalaqan nan insana hakika mun halicci mutum al insana nan wurin malamai suka ce jinsin mutum ake magana kun gane ko jinsin mutum wa in kana a farkon maganar nasu yana ishara ne ga wato mutum na farko shine annabi adam alaihi salatu wassalam kun gane ko hakika mun halicci mutum sai ce min sulala daga sulala sulala suka ce shine safwa safwa shine kace tsantsan abu ko tataccen abu za sulala sulalatin min tinin wato tataccen tatacciyar lafa ko tsantsan yumbu shine sulalatin min tinin daga wannan aka halicci dan adam ishara ga cewa annabi adam mutum na farko to Allah ya halicce shi ne daga sulala min tinin tataccen yunku ko tsantsan wato laka ta ce Allah ya ɗiba ya aka kwaɓa ta aka yi mata abin da aka yi mata ta yi zama mara marahidin da Allah ga namun ta zauna daga bisani ya sa ta zama annabi Adam yanzu da aka halicci annabi Adam da irin wannan ƙasa sulalatan mintin ko sulalatin mintin wanda na shi daban-daban sun tabbatar da wannan ko cewa tabbar Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi adam ne da ƙasa da ƙasa ƙasa daban-daban aka ɗiba ta zama yiwu aka yi kaza har ta zama abin ta zama kamar yadda kuka shara to yanzu bayan ga wannan bayani da ya shafi halittar mutum na farko shine annabi adam alaihi salatu wa salamu to sai ya ce ya zuwa ga bayanin yadda al'amarin halittar ‘ya'yan adam ya kasance sai ce su muji allahu nutfatan sannan sai muka sanya shi ɗan adam ya zama nutfa shi ne gani wato bi ma'ana dukkan wani ɗan adam yanzu kenan a matsayinsa na mutum to asalin halittar shi bayan yadda aka halicci uban shi ko kakan shi annabi adam da ƙasa to shi yadda al'amarin halittar shi ya kasance ya kasance ne nutfa Igon maniyi na namiji da na mace ya saka shi fi kararin makinin cikin wani wurin zama amintacce kararin makin wurin zama makinin amintacce wato wanda a safe nan suka ce shi ne rahimul mar'a mahaifar ita mace sai mutu ya kusanci mace ya zuba abin da zuwa na mani sai Allah ya hada shi da nata sai a kai shi wani wuri a aje shi shi ne kararin makinin yanzu wannan maniyin da aka saka shi cikin kararin maki sai ce sun maja annan nutfata sannan wannan maniyin da aka aje shi cikin kararin maki sai muka sanya shi alaƙatan ya koma sandararren jini saboda kake nan maniyi shi a farko a aje shi cikin kararin maki ya yi wani tsawon lokaci sai Allah ya canja maniyin ya koma alaƙa ya kuma sandarren jini shine summa khalaqana nutfata alaqa faj'alna ko fa khalaqana ta mudgha to shi ma wannan alaqa din sandarren jini zai zauna gwargwadon wani adadi na kwanuka da Allah buka ce zauna to sai Allah ya sake canja halittar shi alaka din ya koma mudgha ya koma tsohu. mani sandararren jini daga sandamin jini kuma ya koma mudura ya koma tsoka dukkan a cikin cikin mace mace cikin wannan karanin mace kun gani ko sai ce kuma fa khalaqa al mudghata izaman mudgha in za ta kasance shi ma tsawon wani lokaci sai Allah ya hal ya halici ita tsokar ya juya ta canja ta ta koma izaman ta koma kasusuwa shine fa khalaqa al mudghata izama saboda ka tsokar sai ta koma ƙasusuwa babu nama a jikinsu kun gane ko kashin shi ma zai zauna gurgunan marhala ko muddin da Allah bukaci zauna daga nan sai ce saunan izama lahama yanzu wannan kashin wanda asalinsa tsoka ne kuma kashin ƙwarangwal to sai Allah ya halittu nama ya rulluɓe shi shi ne saunan izama lahama sai mu lullu da kashin da nama sai ce daga nan kuma sun ma'an sha'anahu sannan sai mu kage halittar wannan maniyin da ya tsauki wannan mataki-mataki har ya koma wato kashin aka lullube shi da zafin shi da nama sai mu kage halittar shi ya koma halkan tsakara wata halitta ta daban ina fatan gani yanzu kenan kamar yadda ya faɗi a dazu wannan ana gwada maka matakai ne na halittar ɗan adam mani shine asali ya zauna kwana arba'in kamar yadda ba cikin hadisi na abu yamin masauri ko yawwa in yi kwana arba'in kuma sai Allah ya canja mani ya kuma jini tandararre shi ma tsaya wajen kwana arba'in sannan Allah ya canja halitta shi ya koma tsoka tsokar su zauna kwana arba'in sannan su zama abin zama har ya kai ga wato kashi wanda aka lullube shi da menene da tsoka daga nan ya ce sun ma'ashi ana hukalkan akara sannan muka yi halitta shi ya zama abu na daban halkan akara nan malamai suka ce na'am jinsin na adam ake nufi domin da ba muna magana jinsin na adam dan adam ne muke magana kan shi amma anan tadidan suka ce halkan akara wato wata halitta ta daban ana nufin Allah ya halicci shi wannan abin da ya kasance cikin cikin mace a irin waɗannan matakai Allah shi halicce shi halkan akar da ma'ana ya halicce shi zakaran am sai Allah halicce shi ma ya zama namiji ko ya zama menene mace dan adam da surar dan adam amma kuma sai Allah ya halicce shi ma namiji ko ko mace shine su ma shi ana halkan akar sai ce fata barakallahu ahsanul khaliqina Allah ya yi albarka mafi kyawun masu halitta to wannan nasi yake ga maka wannan cewa haka halitta ɗan adam take kasancewa ina fatan gani sannan wani abin sha'awa ilimi na zamani ya tabbatar da wannan abu da Qur'ani yake faɗa shi ba ko ku gani ba ilimi bincike na zamani ya tabbatar da wannan abin da Qur'ani yake faɗi kuma sannan wannan abin da ake faɗi babu wani mai hankali da ya musu shi ko gane abin da fali wato babu wani mai hankali daga cikin mutane da ya ce wannan magana da Qur'ani ya yi dangane da halittar mutum daga maniyi ya koma sandararren jini ya koma tsoka ya koma kaza har ya zama kashi wanda aka yi da shi da tsoka kuma shi ana mu fata barakan fa a san lokali ne ce amin ba haka yi yake babu wani saboda haka kun gani wannan yanzu wannan shi yake gwada maka cewa tun tunda wannan cikin nasi aka ga wannan bayani cikin nasi shari'a wannan bayani ya tabbata yanzu wannan zai zama muna hujja da dalili kenan cewa akwai Allah wannan abin wanda nake cewa nasi ya tabbatar bincike na ilimi a zamanance ya tabbatar da shi babu wani mai hankali da ce ƙarya ne to yanzu wannan aikin da duk ke kunshe cikin wannan magana babu wani mutum da ya kilemin cewa shi ne ke wannan wato mai ma'ana babu wanda yake hitowa ce duk wannan abin da aka hudu ni na gan shi ko ce gunki kaza gan shi ko ce aljani wani ne ganshi babu wanda ga faɗi haka to wannan yana gwada kenan akwai wa akwai mai yin shi akwai wannan abin da nasu ya faɗa akwai wanda yake wannan aiki shine wa shine Allah kamar da nasu ya faɗa don haka nasu sai zama hujja da dalili akan samun Allah madaukakin sarki to sai sai ka sa da cewa sun mai dakun ba da zalika da mai yi so sannan ku bayi bayan haka masu mutuwa ne kowa zai rayu bayan mahaifin ta haife shi da gwargwadon tsawon da Allah ta'ala ya saka mashi wani ah, ko ba ya yi wani ya yan watanni wani shekara kaza masu wani masu tsawon zai yi shekaru matsakaita wani kuma sai ya tsohon su san sai da kashe sun ma inda kun ba da zali kalama yi su da kowa dai ala kulli halin zai mutu inda kamar yi tun fahimta, wa inda kun mai yi tun yace sun ma inda kun ba da zalika a yau Sun yawmal qiyamati tub'atun ثم انكم يوم القيامه تبعثون sannan kuma ku tabbas hakika a ranar tashin kiyama bayan wannan za a tada ku kun gane ko tun ma inda kuma yamma kiyama tuba tun sannan ku ranar tashin kiyama za a tada ku to yanzu wannan shine abin da na ya tabbatar kuma daga Allah madaukakin sarki ya rage mutane kenan shi wannan makatsayi na kashi wasu su imani da shi ko su ke imani da shi yawwa wannan ba ba magana ce wacce zaka ce da ni kowa da kowa ya sallama akan ta ba amma da abinda muka faɗi cikin nasoshi da suka shafi ko nassin da shafi bayanin halitta ɗan adam da marhaloli da matakan da yake taka wani abu ne da kowa ya sallama haka sun ma innakum ba da zalika da mai suna wannan babu wanda ce ba mutuwa ko akwai wanda yake mutu mutuwa ne yawwa ba mu kusa maka dai na ƙarshe shi ne zaka iya samu wani wasu kafirai suke ba su yarda ba wasu abin da shafan Allah kuma innakum yau mai kyamata ba su nuna ce bai yarda za a tare mutane bai yarda da lahira ba al'akhir wannan duk mutane ka samu kafirai da suka kafirce mu wannan amma dai wannan shine abin da Allah ya karrafa ya tabbatar ko mutum ya yarda ko ba bai yarda ba haka abin yake thumma innakum yawmal qiyamati tub'atuna to shine karshe sai ke cewa don haka fa ma tadammanahu alqur'anu karim abinda qur'ani mai girma ƙunsa min al-akhbar al-ghaibiyya na labarin gaibi ko labarin gaibi al-mukhtalifa daban-daban wal aqaid sahiha da aqidodi ingantattu wa shara'i al-adila da shari'o'i na adalci wal akhlaq al da ɗabi'u kyawawan daidaitattu dalilin dalili ne ala anna dhalika min indillahi ta'ala akan cewa wannan daga wurin Allah ne madaukakin sarki wala yumkinu baya yiwa an yakuna min inda ghairillahi wato ya kasance daga wani wani da ba Allah ba min al na na halittu kun gane ko wayannan su ne abin da suka shafi nassoshin shari'a umuman muka ce sawa'a wani suka zo cikin qur'ani ne ko cikin hadisi to amma nan wani sai ki cewa fa ma tabammanahu al-qur'anu al-karim abin da qur'ani mai girma ya kunta min al-akhbar al-ghaibiyya na labarun gaibi labarun gaibi anan shine dukkan abin da ya fafu daga alhawas na dan adam ina fatan gani saboda kan yanzu misali dukkan abin da shafi annabawan da suka gabata duk dai ne mu gare mu don mu za mu yi da su ba ko mu gane ba ka gan su ba ka taba ba ka ji ka kai littafan da ma aka baka labarin Allah ya saka duk dai ne ba wanda ka gani a cikin su wancan suka gabata ko mu gane abin ka ji ba yanzu aka tambaye ka taba ganin suhufi hufe Ibrahima na'am akwai wanda taba ganin suhufi hufe Ibrahima a cikin ku ba amma ka imani da su ko wannan shi ne al'imani bil gaibi kuma labari ne na gaibi yanzu an biya shi ma labarin ruwan ufan ina fatan gane labarin annabi shu'aibu su annabi salihu hudu la duka wani al da al ne don ba mu zamani da su ba amma qur'ani biyu yana kunshi da wannan sai ba mu labarin su to ne wa ma tazammanahu al-qur'anu al-karim min al-akhbari al-gaibiyyah al-mukhtalifa abinda qur'ani yake kunshi da shi na labarin gaibi daban-daban wasu labaruna kuma sun shafi abin da zai faru nan gaba Kama abubuwan za su faru gabanin ah, kiyama ta tsayu da labarunan suka shafi lahira aljanna da wuta ila akhir kaga duk labari ne ne na gaici sannan ce wala qa'idu sahiha da aƙidu ingantattu aqida game da Allah aqida game da mala'iku aqida game da annabawan Allah da littafansa da mala'iku da kaddara alkhairi da shari'a, da lahira ila akhir wanda aqida tatacciya da Qur'ani yake kunshe da ita da nasoshin shari'a sannan wa shari'il ahdila da shari'o'i na adalci wanda babu yadda za ka yi ka karanta shari'o'in da ke cikin ƙur'ani ko sunan manzon Allah ingantacciya ka ga ta shi duk tsarin da shari'ar bisa ga tsantsan adalci suke shine wa shari'il ahdila sannan wa akhlaqil qawima da ɗabi'u kyawawa daidaitattu wanda aka kwadaitar da mutane cewa su fanta da su ku yi kaza a matsayin ɗabi'a mai kyau ku nisanci kaza a matsayin ɗabi'a da ba kyau to irin waɗannan jerin abubuwa da ke cikin nasoshin shari'a da ƙur'ani ya kunta yace dalilin dalili ne ala anna zalika min indillahi ta'ala cewa waɗannan abubuwa ba daga wurin Allah madaukakin sarki tabbas wannan labarai na gaibi da abin da ya shafi kyakkyawar aƙida ga shari'a ta tsantsan adalci da kyawawan ɗabi'u da musulunci ke kunshi da su a nasoshin nan dalili ne ala da zalika min inda indillahi ta'ala kan cewa wannan daga wurin Allah da kai sake suke wala yumkinu babu yadda za a yayyu an ya kuna wato wannan tsarin da labaran nan da shari'ar da aƙidar da ɗabi'un nan bai yiwa su kasance min inda ghairi daga wurin wani wanda ba Allah ba min al-makhluqi na halittu dan adam ba zai iya tsara wannan ba wani bawa ba zai iya tsara wannan ba tabbas wannan daga Allah ne kun gani ko saboda ka adalcin da ke cikin shari'a da labarai ya ne na gaskiya da aƙida kyakkyawa da ɗabi'u na gari kuma tabbatattu waɗanda babu canji a cikinsu ba a soke kaza a ce kaza kuskure ne da suke kwanci cikin shari'a wannan ya gwada maka cewa abin nan daga Allah yake ba daga wurin halittu yake ba gaskiya kamar yadda muka gama hudu da gucewa afala yadabb afala da alquran walau kana min inda ghairi Allah law jadu fihi ikhtilafan kathira yanzu nasoshin nan suka kunshi waɗanda abubuwa sha'awawa a bisa wannan tsari mai banƙayi babu kuskure babu tun da warwara babu kongo bakon baya wannan yana gwada maka tabbas daga wurin Allah suke ba daga wurin bayi ba domin jama'a inda bayi ne suka shirya qur'ani ko suka shirya irin waɗannan shari'o'in da qur'ani ya kunta da labaran nan da aqidan nan da kuma kyakkyawan ɗabi'an nan inda shirin bayi ne to da tabbatar maka bayan shekara uku duk sai an samu amendment sai wallahi sai sun zo sun ji a iri review kaza bai yi daidai ba a canza kaza ko ba gani ba wasu wasu in suka wuce wani zamani sun so su ce to zamanin nan zamanin suwa ne da sun ka tabbatar da kaza to zamanin su ke na yanzu zamanin bai dace da kaza za ka soke kaza a saka ko gani ba da haka abin zai faruwa kamar da kuka yana faruwa ga littattafan da 'yan adam suka bi suka kira Gama shi ƙur'ani da abin da ƙusanin na soshi shari'a ce khalida tabbatacciya ba ta buƙatar canji kuma saliha harke ne kulli zamani wa makan duk duniya ko ina ta yi daidai kuma kowane zamani ta yi ba ta buƙatar kusurima ba ta buƙatar canji ba ta buƙatar amendment to sifantuwar shari'a da irin wannan sima shi ke tabbatar maka abin nan fa ba bayi suka shirya shi wajen kun gani ولو كان من inda غير الله law jadu fihi ikhtilafan kathira to kasan zan ما ta musu amma ba babu tun kadarora babu kongo ba kon bai shi ke tabbata maka wa'annan nasoshi tabbaci hakika daga Allah subhanahu wataala suke don haka akwai Allah ya ku yan uwa wannan shine wallahu ta'ala alam muna fatan da muka yi daidai bisa ga sababa Allah amfani da shi ba mu ladanka wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana shafi cikin zakatan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa